so ga yadda ake withdraw a bybit idan kana da dala farko za ka taba withdraw bayan ka taba withdraw duk wanda yake namu musu wannan set up google 2fa ba wani abun wahala bane kawai set up na bayan ka danna shi zai kaka wannan micro intelligence test ne da ka wuce wannan step din sai ka dan jira shi ya bude bayan ya bude zai ce ka je ka kwafo code a gmail naka sai ka je ka kwafo gmail za su tura maka wanda ka register bybit da shi kamar ha gashi na shiga sai ka scrolling sabon code ya danganta da time da suka turo ma sai ka dauke shi yanzu bayan ka ɗauke shi sai ka je ka ɗauko code ɗin sai ka tura shi a google authenticator yadda ka kafo shi ka zo ka shi za su baka damar da zaka kuma dauko Google Authenticator ta kuma a Play Store ake daukowa wanda suke da ta audit sun zai ka kofa wannan private key din sai ka je ka Play Store na wayar ka idan ka je ka Play Store na wayar ka sai ka zo ka rubuta Google Authenticator in ka rubuta Google Authenticator ka ɗauko ta so abin da ya rage maka sai ka danna ka ɗauko ta idan ka ɗauko ta gashi yanzu za ta yi installing ta gama bayan ta gama installing sai kai open ɗinta idan kai open ɗinta za ta nuna maka wannan get started ɗin sai kai linkin ɗinta da google account ɗinka da yake kan wayar ka kamar wannan gashi na mai linkin sai kai add a code to wannan abin da muka kofo a bybit add private key ɗin wannan farkon suna ka zo ka rubuta suna exchange din sai mu rubuta wato bybit tunda daga bybit muka dauko kuma a bybit abin me yake secondly abu na biyu kenan sai ka zo ka rubuta yuwaki dama already kun mun kwafo shi in ba da wayar ka bata kwafowa sai ƙara zuwa ƙara kwafowa gashi nan sai ka yi next to wannan shine OTP irin na banki da suke amfani da shi duk 15 sakan yake canjawa sai ka yi kwafi sai ka dawo bybit ɗinka sai ka ƙara sa shi ana yanzu idan ka yanas gashi nan zaka jone su to wannan shine security mafi karfi a exchange din ka ba wanda sai je ma sata sai ya ƙara dawa process na farko ka yi withdrawing bayan ka zo don withdrawing sai ka saka address din da zaka tura wato ainihin kuɗin yanzu bari mu je mu kwafo address misali yadda za mu saka wannan dan magatan na sata sai ka rubuta TRC20 duk address din da ta fara da capital letter T da farko TRC kenan TRC20 zaka tura in ba shi ba zaka yi asarar kuɗin ka bayan ka gama cikewa sai ka danna max wato duka zaka tura sai ka danna send verification code sai ka yi withdraw bayan ka ba na'urar wayar ka dama ta ma withdrawing sai ka jira ta gama gashi nan cewa can za ta tura ka ce eh ta tura ma kuɗi bayan ta tura maka sai ka je ka ɗauko code bayan ka yi send code in kai get code a gmail ɗinka za su tura ma code kun ga kenan nashar guda biyu za ka tura code ta gmail sannan kuma ƙara zuwa google authenticator yanzu za mu kwafo na gmail ɗin bayan mun sako na gmail sai mu je kuma google authenticator shi ma sai mu kwafo shi ga shi kamar haka so wannan ba shi bane ba din duba na new notification yawwa shi nan so sai mu shiga wannan sabon idan muka shiga wannan sabon sai mu dawo mu kwafo wannan abun idan mun kwafe shi sai mu koma mu sako shi a email din mu kenan shi ne email din mu sannan sai mu koma google authenticator din nan sai mu kara kwafo kwad din idan mun kwafo kwad din gashi na ga muku duk 15 sakan yake canjawa sai ku koma ku sako shi a nan gashi da kun saka shi kawai sai ku yi don to yanzu shi kenan kuɗin ku ya fita wannan shi ne hanya mafi sauki da ake cire USDT daga Bybit ka tura ma abokinka ko ka turo min na gode kwarai da gaske